Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Alhamdulillah yaro. Na'am. Yawwa. An ta karɓa an an ida maka an tura ka gan shi. Eh na gani ya shigo. Something wani Haruna First Bank. Eh shi ne. Eh. To alhamdulillah ana suna sauraron ka. Ya za a yi? Eh sai ka isar miki ka tura miki dukiyar za ta karɓo alƙur'anan sai a kawo su fada yanzu. ina za a kawo alkur'anin nan gare mu za a kawo shi yanzu ka tura miki shi haƙƙin nashi za a karɓo turaren sai su kawo yanzu kada ko kuna ina shi alkur'anan na'am in an karɓo ko kuna ina Allahu akbar Nana muna fada yanzu muna nan kan dutse. A ina? Eh na wannan gari da kuke ce da Zuba. Zuba. Eh. Zuba ai nan Abuja ma kenan inda nake. Eh. Ko kuna nan kusa kusa ma ce? Eh. Okay. To ina so eh, ba, ba ina so mu yi wani dan magana kaɗan. To. Eh. Ina so zan tura zan tura zan tura kamar dubu ashirin wannan kyauta ne sadaka. Hello? Na'am. amma ina so a gaya min gaskiya kamar yaya yawwa da Allah da annabi me yasa kuke wannan abu shi ne abun da kake tambaya eh mun taɓa yin haka da wani a Kebbi na tura eh. mai dubu goma mun taɓa yin haka da wani a a Sokoto na tura mai dubu ashirin kyauta to dana eh, me yasa me yasa me yasa kuke haka me yasa dan Allah dan girman manzon Allah me yasa me yasa me yasa kuke haka me yasa kuke haka cewa in tura kuɗi dubu ɗari da goma a je a saya Kur'ani aikin me za ku yi min da shi Kur'anin kana juna? Eh. ka sani cewa abun da muke gaya maka baka yi imani da shi ba ne ai dan na san kamar kun nuna min wanda muka yi magana da shi farko ya ce kamar shi aljani ne ba mutum ba tabbas to kuma na san aljani ba abun da zai da kuɗi yayi aljani na iya shiga banki aljani na iya zuwa ko ina ya ɗauki kuɗi kawai ba sai wani ya tura mishi ba a'a a'a a'a, sai dai mu ba tarikul jinni bane ba Oke ko so mu taɓa haƙƙin kowane ɗan bani adama duniya ɗana ba ka da abin da za mu kalla wai kai dan mu mu'amala da kai wallahi ba ka isa ba na rantse da girman alƙur'anin da ke gabana ba ka isa ba ba ka da abin da za ka iya ɗauka mu ka ba mu dan mu wadata ko ko dan mu amfani da shi. Eh. Yawwa ga abin da na gaya maka. Idan har zai to ka yi idan ba zai zuwa ba to alhamdulillah mu dai ba mu gaya maka abun da yake ta ran mu ba wannan abu mun gaya maka ne saboda Allah kuma kai za mu karantawa domin kariya daga dukkanin shari na rayuwa to kariya shi kariya a wurin a wurin Allah zan nema ko a wurin ku to mu muka ce mu za mu maka mu ba Allah to me yasa to me yasa sai na ba me yasa sai na ba da dubu ɗari da goma tura wani tukuna ba za ka fiye ban san alƙur'anan ba ka je ka sayo da kanka mu mu zo gurin naka mu karba akwai shi ma yanzu ma da za ku zo akwai shi ƙuranin. billahi azimu karya kake yi to haba dubu, ba ka da hankali to wallahi to wallahi tallahi wallahi tallahi haruna kuma ƙarya kuke yi wane ne wallahi tallahi ƙarya kuke yi kai ah. azzalumi ne shege dan suka maƙiyaci ɗana. Kai ni ba dan ka bane Listen to me very Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Na ce zan tura muku abun sadaka kyauta bana eh, listen to me listen to me. Kun ina da ina da account number ku na ce zan tura muku abu kyauta amma ban san ƙarya. To Allah ya saka maka da alkhairi. Bana san ƙarya bana san ƙarya. Gaskiya ne Allah ya saka na san yadda ka sake ciki. Na san yadda ka sake ciki. Gaskiya ne. Kowa yana cikin matsala. gaskiya ne na baka in dubu in miliyan na baka Allah zai in dai na baka da kyakkyawan niyya da niyan kuma in kana wani abun da ba daidai ba ka daina Allah ne zai biya ni ba mutum ba gaskiya ne to ina hanyar da ba abun da nake ba daidai ba ne gaskiya ne ana cikin wani hali gaskiya ne da ana kasa ana cikin wani hali gaskiya ne mu wani zaka kama shi ma ya je yana satan ba san shi bane gaskiya ne mu wani zaka ga ya je yana yana yana shiga gidan mutane yayi kaza yayi kaza ba san shi bane gaskiya ne mo dubu gaskiya ne mo dubu na yi haka da wani mutum a kebbi ya ce min wallahi talauci ne ya sani wannan abun mutum ne dan uwanka ba aljani bane na maka kariya ka yafe ni Allah sarki mu dubu na tura mai dubu ashirin kyauta ai ya gaya min gaskiya gaskiya ne to wallahi tallahi mu ma ba mu da aikin yi ne mo dubu kuma wallahi tallahi abincin ma da za mu ci wahala yake mana mu dubu. Wallahi tallahi mu dubu. To ka amma wannan ba wannan wannan ba sana'a bane. Allah ya kare maka mahaifanka wallahi ba abu ne ka kira mutum ka canza murya wa ina ina ɗayan gaskiya ne mo ina ɗayan ko duk kai ne kake canza murya eh gashi mo ya hakuri ya hakuri ah, mo assalamu ah. alaikum madubo na'am dan Allah dan girman manzon Allah madubo kana jina wallahi tallahi ba mu da aikin yin madubo mun karanta na karanta geography degree nake da shi na ya karanta sociology degree ne da shi ba mu da aikin yi wallahi madubo na rantse maka da girman alkurani yanzu ma haihuwa akai mun ban da rakon da siya na rantse maka da girman alkurani madubo ka gani to to ka gani wallahi tallahi Allah ya kalle shi to ka gani ma aiki madubo na rantse maka da girman alkurani yanzu ma haihuwa akai mun ban da rakon da siya na rantse maka da girman alkurani madubo ka gani to to ka gani wallahi tallahi Allah ya kalle shi to kaga na ni kai na zan amma amma bai kamata sai kun sai kun sai kun ah? a to ya yi ina zo ne kawai mutum kira ne sai shi ajiya yana saman dutse in tura kudi yin sa zan yi sa wallahi ƙarya nake madubu dan Allah ka mu ni madubu dan girman Allah ba damuwa to na gode madubu amma kai ya kai kai wannan murya haka wallahi tallahi madubu na rantsa maka da Allah na koya a cikin jami'a lokacin da muka gasa karatu bayan mun fito wallahi na je Abuja neman aiki sau shida na je neman aiki wallahi tallahi dubo. ka kuma sake zan tura muku kuɗi zan tura muku kuɗi amma sake gwada mun wurin inji salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dana kana ji da kyau ina ji dan Allah dan annaba ka taimake ni ka tura min amma wa yake muryar tsohuwar nan ne wa yake muryar tsohuwar shi abokin na ne wanda ya karanta sojoji ba shi mana ya gwada min zan tura muku kuɗi yanzu Salamu alaikum. <laughs> Wa alaikum salam. Eh dan uwan mu jika na yaro. Amma ina ka ina ka koyi wannan murya haka? <laughs> To ba kun dai kun tattare komai ba. Daga an ba ku hakkin mutane dai ku ci ku kaɗai da iyalanku. dole kun sa ku cikin wahala dole kwakwalwar mu ta buɗe, ko ina mu tafi mu buga nan mu buga nan. <laughs> Allah ka taimaka ka ba mu abin da. To ka dawo daidai ka dawo daidai. haba modibo haba dana haba da zan nemi abin tura muku wai to Allah zai kan nema amma da Allah ku dena dan Allah dan Allah ka Allah ku dena ba sala bane ku dena to masifa ce ta duniyar nan da tizo ka dai ku dena an sha wahala mu dai ba za mu je bi komai ba wallahi amma dai wa yau dai za mu yi yanda za mu ci abinci wallahi daga yau za mu daina to ku dena ku dena ku daina yawa dan Allah a taimaka mana za ku ji ni zan tura muku to Allah ya saka da alkhairi mm. god